a yau a masjidul qur'an za mu fara karanta littafi na siyamu ramadan ta alifin sheikh muhammad jamil zainu hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu muna roƙon allah ya sa abin da za mu karanta ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba allah ya sa ya zama dalilin tsira ba dalilin halaka ba kusan muna ƙasa da sati uku insha allahu ta'ala zuwa ga watan ramadan ɗabi'a ce da kuma hali ne na kwarai na asalaf salaf salih radiyallahu anhum idan suka kusa watan ramadan da wajen wata shida sukan fara roƙon Allah ya isar da su watan ramadan da imani sukan ce Allahumma na ramadan bil iman sukan yi wata shida suna roƙon Allah ya kai su watan ramadan da imani saboda samun ramadan da imani lalle nasara ne rasa ramadan da imani asara ne bayan ramadana sukan yi wata shida suna roƙon allah ya karbi ibadun da suka yi a watan ramadana a su da ko da ba za mu iya yin na wata shida ba iya da kyau mu kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami fanahun idan ba za mu iya kamar nasu wajibi ne mu kwatanta ramadan ya zama saura wata ɗaya, wata biyu mu fara roƙon allah ya kai mu shaida wannan wata da imani bayan watan ramadana mu roƙi Allah ya karbi ibadunmu don yin ibada daban karban ibadan daban ibadan masu takawa Allah yake karba innama ya taqabbalu Allahu min almuttaqina ni da ku Allah ya sa mu cikin masu takawa din a ɗabi'a ce ko wani tsari muka ɗauka kanmu iya gwargwado duk lokacin da ramadan ya zo kusa muna ƙoƙarin karanta littafi ko da wani kutai ko kuma gabatar da wata muhadara ƙwaya ɗaya gabanin zuwa ga watan ramadana a shekara da ta gabata ko shekara biyu da suka gabata zan tuna daidai mun karanta littafi mai suna saba'una mas'alatan fi siyam wanda an yi wasu 'yan darussa a ciki da ina ga 'yan uwa masu kasa za su fi sanin adadin darasi nawa aka yi ta alifi na sheikh muhammad sale almunajjid hafizahullah ta'ala an fara ruwa ne to alhamdulillah na ga yan waje suna ta shigowa ciki gabanin nan kuma akwai ramadan da ya zo shi ba mu da ikon gabatar da muhadara da yawa ko karanta littafi mun yi darasi kwaya ɗaya mai suna hattara da ramadan ah, so wannan hikimar wannan shine ya ƙara taimaka mana wajen sanin abin da ramadan ke zuwa da shi ko mu yi kwatanta yin ibadar da ilimi ah, zuciya na buƙatar tunatarwa gama wanda ke da ilimi yana buƙatar ya rika jaddada tunatar da kansa abin da ya sani balle ga waɗanda ba su da karatu sukan ta'aikaita ne zuwa ga mai suka ji malamai sun ce a tsari na musulunci ba a bukatar musulmi ya gabatar da wani aiki sai da ilimi yadda da Allah ne abin da Allah ya ce mana fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi cikin kitabul ilmi nasa babi ya bude yake karantar da mu wajibcin neman ilimi gabanin magana ko aiki babul ilmi qabla alqawli wal amal babin wajibcin neman ilimi gabannin magana ko gabannin aiki sheikh abdurrahman al-akhdari rahmatullahi alai cikin shahararren littafinsa na masabar malikiya yana cewa wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama lahifihi fihi baya halatta ga wani mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki irin waɗannan nassosi da maganganun malamai ke tilastawa a duk lokacin da ramadan wata ramadan ya kusanto muna kokarin ganin an samu lokaci a yi darasi daya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar gwargwadon dama da allah ya bamu ikon yi a wannan karo za mu karanta littafin siyamu ramadan insha allah wato azumin ramadan fada'iluhu falalansa fada'il jam'i ne na falala amma bahaushe bai da jam'in falala idan zai hausa da karfi sai ce falaloli kenan ko to kaga abun bai yi ba amma balarabe iya da jam'i adabuhu da kuma ladubban yin azumin ahkamuhu da hukunce hukuncen azumin qiyamuhu da kuma irin yadda ake qiyamul laili a cikin wannan wata ramadana din a wanda ya wallafa littafi din shine Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu al-mudarris bidar al-hadith al-khairiyya bi Makkah al-mukarrama malamin da ya rubuta littafin yana raye har yanzu idan malami yana raye ba mu da tsananin bukatan ba da cikakken tarihinsa ibn mas'ud radiyallahu anhu na cewa bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alaihi fitna ku yi koyi da jama'ar da suka riga suka rasu saboda rayayye bayi da garanti akan fitinu na zamani so abin da yake bukata shine mu masa addu'an Allah ya kara masa imani ya kara masa jarunta wajen irin waɗannan ayyuka Allah ya bashi istikama idan Allah ya ɗauki rayuwarsa gabanin namu ma iya zama idan za mu yi karatu sai mu ce ga tarihin saboda ya riga ya ba duniya amma na raye yana da bukatan addu'ar mu ta alheri da ƙauna fiye da tsayawa muna ba da labarin wane ne shi a dunkule dai kawai asalinsa ɗan ƙasan suriya ne wato siriya kenan amma ana rayuwa a ƙasar makka a ƙasar saudiya yanzu a cikin garin makka lokuta da dama kamar sau biyu Allah bani ikon kai mar ziyara kanas ta masallacin harami zuwa gidansa a garin makka ziyara ta farko in zan tuna daidai akwai wani ɗalibi dan uwa abbakar hamza ɗan garin misau lokacin yana karatu na digiri na farko a nan da shi muka je gidansa ya ɗauko takardu da dama ya ban guziri bayan mun ɗan gana ganawa na yan uwantaka na addini na sake samun dama a karo na biyu da ikon allah na kara ziyartarsa yana cikin jama'ar da gidajensu babu nisa da harami kuma ziyara suke da sauki a ziyarar ma'abota ilimi akwai falala a ciki mun ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan tashi ya ziyarci ummu ayman hadisi a bukhari bayan rasuwarsa sai ga abubakar da umar radiyallahu anhuma sukan tashi takanas ta gidajensu zuwa gidan da saboda su ziyarce ta wannan mace kenan balle kuma namiji shi yasa imamu nawawi rahimahullahi buɗe babi guda da ke bayanin falalan ziyaran ma'abota ilimi da kuma sauran al'umma masu falala a wannan babi yasa na yi sha'awan na kaimar ziyara kuma muna roƙon Allah ya karbi wannan a matsayin ibada a littafin siyamu ramadan da haka sunan darasin gaba ɗaya shi ma siyamu ramadan kamar da aka ambata littafin kuɗinsa gaba ɗaya naira hamsin ne ga wanda yake bukata ina ba da shawarin ya fita ko da waje ƙoƙarin mallakan littafi dukkanin mu bai wuce haka kowa yi kokarin sayan kofi ɗaya ba a ka'ida ne mutum zai karanta littafi ya yi ƙoƙarin mallakan littafi ɗin kuma ba imani ba ne ina da ɗari biyar sai na sayi kwaya ɗaya na karɓi canjin ɗari hudu da hamsin sai ka gwada kifin imani ka yi al'imani ba alkafura ba sai ka sayi guda hudu ɗari biyu sai ka karɓi canjin ɗari uku guda ukun sai ka ba wasu gudumawa fi sabilillahi kai sai ka riƙe ɗaya ko kuma ka saya wa iyalanka duk wannan ayyuka ne na alheri amma ba ɗabi'a ba ce ya zama kawai kwaya ɗayan za ka karɓa kuma ka tsaya minti goma sha biyar ana neman canjin ɗari biyar ɗin littafin bai da yawa ina zan yi kokari daga mun takaita karatunsa zan yi kokarin takaita karatun iyaka zan yi kokarin takaita sharha mai yawa baya ga wannan zan yi kokari kuma duk abin da yake muhimmi da ikon Allah zan ambace shi ba tare da na ketare shi ba duk abin da ke muhimmi a na biyu bayan wannan zan yi ya kokari in akwai maganganu na malamai na kace na ce wato kara wa juna ilimi zan takaita su bai wuce na kawo ɗaya ko biyu ba sai mu tafi zuwa ga maganar da malamai ke gani ta fi dacewa a cikin maganganu guda biyu in akwai hadisai da ifai ba za mu bata lokaci a kansu ba za mu tafi zuwa ga hadisai ne ingantattu duk hadisin da na kira ko ban kira wanda ya kawo shi ba saboda takaita lokaci matukar kafa hujja ne da shi to ina tabbatar da cewa malamai sun tabbatar da ingancinsa a musamman daga cikin malamai da muke itimadi da tasihinsu a wannan zamani akwai kamar sheikh muhammad nasir sheik abu ishaq al-huwaini da makamantansu allah ya musu rahama insha Allah za mu takaita karatun kai tsaye amma zuwa ga abin da ke da muhimmanci da ikon Allah ba za mu tsallake shi ba bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa wanda ya musu niyyar rahama a mun san hadisai da dama na kawo kullu amalin ladhi la yubda bi bismillah fa huwa ajzam aw fa huwa aqta wadannan hadisai mafiya yawa da'ifai ne mu duba littafin irwa'ul galil na sheikh muhammad nasir rahimahullah jizin farko hadisi na ɗaya na biyu da waɗannan hadisai ya fara magana amma ya tabbata annabi tsira da aminci tabbata a gare shi dukkan aikin alkhairi baya farawa sai da bismillah ga wasiƙa da ya aika wa hirakil sarkin rom a cikin sahihul bukhari kitabu badil wahayi ya fara da bismillahir rahmanir rahim kuma bismillah rabin aya ne a qur'ani suratul namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma ayyuka da dama annaba sukan fara da bismillah bismillahi majreha so da bismillah ana fara aiki da ita wannan ya tabbata a sunna a cikin dukkan aiki na alkhairi na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى آمين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 nahmaduhu muna yaba masa kuma muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman Allah ya taimake mu wa nastaghfiruhu muna neman Allah ya gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'malina da munanan ayyukan mu may yahdihillahu fala mudillala wanda Allah ya shirye da shi ba mai batar da shi wa may yudlil fala hadiya wanda kuma Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lalle muhammadu abuduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne amma ba'adu baya ga haka wannan shine a takaicen takaitawa khudbatul haja abduhu wa rasuluhu khudbatul haja ita ce khudba da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a duk inda zai wa'azi yakan fara da ita wannan ya sa sheikh muhammad nasir allah ya gafarta masa ya rubuta littafi mai suna al-khutbatul haja don ya karantar da mu dukkan abun da fiyayyen halta zai fara na gabatar da khutbar juma'a ne na gabatar da wa'azi ne na gabatar da tunatarwa ne yakan fara da khutbatul haja a dan koyi da shi sai mu yi kokarin dukkan wani aiki na alkhairi sai mu fara da khutbatul haja imma da harshen larabci imma da harshen fulatanci imma da harshen hausa imma da harshen turanci gwargwadon munasaba da inda muke bukatan isar da wannan sako din shi ha za ga wani lokaci ko a hadisin bukhari in za a yi magana sai a ce bada bi hamdillahi ya fara da godiya da yabo ga Allah sai a kawo kawai khutba din a dunkule bai magana sai ya gode wa Allah kuma hadisi a muslim ya kara bayyana mana falalatta akwai wanda ya zo gaban sama da inkarin musulunci fiyayyen halitta na karanta khutbatul haja bai gama ba fa aslama rajulu makanahu a wurin wannan bawan Allah ya musulunta saboda sakon da ke cikin khutbatul haja musamman ma an kara da ayoyi guda hudu a wurare guda uku aya ta farko suratu ali imran wanda muka kira ya ayyuhal nabi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ta biyu ayar farko a nisa nisa'i aya ta uku da ta hudu cikin suratul ahzab wannan duka iya cikin bangaren khutbatul haja ko ka takaita babu ayoyin ko ka kawo ayoyin gwargwadon munasaba da kuma yalwan lokaci na inda za ka gabatar da magana saboda dacewa da wannan albarka malam ya fara da ita idan muna bin takardun irin Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini hafidahullah su Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid su Sheikh Salim bin Idar Hilali rahimahumullah wa hafizahumullah zamu ga suna fara gabatar da rubutu da wannan na'am amma ba'adu baya ga wannan kalmar amma ba'adu ma na da albarka bayan an yi khutbatul hajja sai a ce amma ba'adu wanda yasa cikin kitabul ilmi imam al-bukhari rahimahullah ya buɗe babi sunansa babu amma ba'ad imam abu dawud rahimahullah buɗe babi mai suna babu amma ba'ad dukkanin suna buɗe babi akan muhimmanci aiki da kalmar amma ba'ad wato amma ba'ad bayan wannan gabatarwan sai kuma wato yana raba mukaddima da kuma sakon da ake bukatan isarwa na'am inna sauma zakartuhu fi ba'di kutubi malam yace fa inna sauma lalle azumi zakartuhu na ambace shi fi ba'di kutubi a cikin sashin rubuce rubucen da nayi a cikin sashin takardu da na rubuta ina ambaton azumi ko a cikin wasu in shafufuka kadan ko in bude masa wani babi a cikin wani littafi فأحببت أن أفرده في رسالة خاصة لأهميته ما ليتي سينا يقعدين na kadaitar da saƙon azumi yanzu fi risalatin a cikin wani saƙo khasatin keɓantacce li ahammiyatihi saboda muhimmancin azumi sai na bari na buɗe wani littafi karami da zan rubuta akan azumi ya ci gashin kansa ba inda nake yin sa cikin wasu takardu a babi babi ba na'am malam ya ce wa alaiha sai na kara a kan abin da na rubuta a waɗancan babubbuka a takardunan ba'adwal mawazi ƙarin bayani a wasu wurare wal'adi'iya da kuma ƙarin wasu addu'o'i wanda a can ban kira ba amma a nan wurin sai na yi ƙari saboda mai karanta wannan sako din ya samu iko min al-istifadati wajen amfanuwa minha daga wannan risala din daga wannan rubutu na risala din malam ya ce musamman ma wala siyama fi shahri ramadan almubarak musamman a cikin wannan watan ramadana wanda yake mai albarka wallahu as'al wallaha as'al asalin sa ne wallaha as'alullah kenan ina roƙon Allah ayyan fa'a biha almuslimina ya amfanar da musulmai da wannan risala khassa din wa ya ja'alaha khasatan lillahi ta'ala kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan ɗin ta zama an yi ta da ikhlasi ne saboda aikin da ba ikhlasi Allah baya karɓansa wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin ko kuma fa'budillaha mukhlisan lahuddin ko ala lillahi dinul khalis ko kuma innahu min ibadinal mukhlasina ko kuma illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima dukkan aiki da ba ikhlasi Allah baya so ni da ku Allah ya azurta mu da ikhlasi na'am ayatu siyam Muhammad bin Jamil Zainu wannan shi ya gabatar da muqaddima ayatu siyam babi na farko shine ayoyi da ke magana akan azumi malam yayi littafin babi babi ne babin farko ayatu siyam babi na biyu min fawaid siyam babi na uku arkanul islam babi na hudu fadlu ramadan wa siyam babi na biyar wajibuka fi ramadan babi na shida adabu siyam haka yake ta bi littafin babi babi babi don haka mu fara da babin ayatu siyam ayoyi da ke magana akan azumi na'am aran ma sai a karanta mana su Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن الدهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على malam ya ce ayatu siyam ayoyin azumi wato ayoyin da ke mana bayani akan azumi yana daga cikin kwarewar da malam nuna a nan gurin shine ɗauko ayoyi guda uku da suka takaita saƙonni da yawa na azumi zai wahala ka yi shawagi a ƙur'ani ka je ka samu wasu ayoyi uku da ke da munasaba kai tsaye da isar da saƙo akan azumi kamar a waɗannan ayoyi din qala allah ta'ala allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan wanda ya rigaye ku la'allakum tattaquna tabbas za ku samu takawa in kun yi ayyaman ma'adudat wasu yan kwanaki ne kidayayyu faman kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku marar lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar sai ya irga su ya rama a wasu kwanaki na daban wa alal ladina ya fidyatun ta'amu miskin ga wanda suke yin azumin da tsanani gare su da kunci za su ba da fidiya na abinci ga miskinai faman tatawwa khairan fa huwa khairul la wanda yi shi ko da a matsayin ta tatawwa'i ne wannan yafi alheri gare shi wa an sumu wanda ya ba da sadaka shi ya fi alheri gare shi amma wa an sumu ku yi azumin khairul lakum shi yafi alkhairi in kuntum ta'lamuna in dai kuna sani shaharu ramadan watan ramadan alladhi wanda unzila fihi alqur'anu aka saukar da qur'ani a cikin sa hudan linnasi shirya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma bayanai ne mataki mataki na shirya wal furqan da kuma bambance ƙarya da gaskiya faman shahida minkum shahara wanda ya shaida wannan wata a cikin ku falyasumhu to ya azumce shi wa man kana maridan wanda yake marar lafiya aw ala safarin ko a halin rashin lafiya fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama a wasu kwanaki na daban yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku wala yuridu bikumul usra baya nufin tsanani gare ku walitukmilul iddata kuma don ku cika kirgensa walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma don ku girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku wala kum tashkuruna wannan zai taimaka ku gode masa suratul bakara aya ta 183 zuwa 185 a ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani Allah bai kiran masu imani da wannan suna inji ibnu abbasin Allah ya kara mara da sai dai don abu ɗayan biyu ko ya ce mu yi mu yi ko ya ce mu bari mu bari Ah, babu suna mai daraja a duniya kamar wannan ya ayyuhan ladina amanu ba ka da abin da za kira ka da ya wuce wannan Allah da kansa ya amince kai mai imani ne kuma ya kira ka da sunan imani bai ce ya ayyuhan nasu ba bai ce ya ayyuhan nijeriyun ba balle ka ce an kira su kasar ka ko sai ya ce ya ayyuhan ladina amanu babu sunan da ya kai sunan imani dadi shi yasa abu huraira da aisha radiyallahu anha suka ce fiyayyen halitta duk duniya ba abin da yake so a kira shi kamar a ce ya rasulallah ya fi kira shi da kowane suna kai ke jin daɗi saboda wannan suna ne na kamala da isa ka tabbatar da cewa shi manzon Allah ne ya zo maka da sako kutiba alaikumus siyam kalman kutiba ay furida kutiba an kawo shi a matsayin fi'ili madi mabniyun lil majhul wato an farlanta alaikum akanku as-siyam azumi kalmar asiyam asali a larabci shine kamewa samatil khailu doki ya kame daga mai daga tafiya idan doki ya tsaya bai tafiya sai ce samatil khailu shine ma'anan kamewa kamar yadda maryam radiyallahu anha ke cewa fa in ma tariyanna min al-bashari ahadan quli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya kaga kalmar asawmu aure shine ba zan yi magana ba zan kame daga magana to imsaki kamewa shine asau a shari'a kuma shine kamewa daga ci da sha da kusantan iyali da kuma kame harshe da sauran gabbai daga wani lokaci zuwa wani lokaci da wata keɓantacciyar niyya ta bautan Allah kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka rigaye ku sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace wanda suka rigaye ku sune ahlul kitabi al yahudu sun yi azumi an nasara sun yi azumi tawus rahmatullahi alai yace ba su kadai ba duk al'ummomin da suka rigaye mu sun yi azumi so da kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka rigaye ku yace ya zama duk al'ummar da suka rigaye su ma akwai tsarin azumi da Allah ya wajabta musu imamu zujjat rahmatullahi alai yace a nan Allah ya kwatanta siffar azumi ne da siffar azumi ba adadi ba a bangaren adadi akan iya sabawa akwai jama'ar da sukan yi azumi sama da wata guda amma mu sai Allah ya wajabta mana wata daya amma siffar ake kwatantawa yadda muke kamewa da ci da sha su maka suke kamewa sai dai su da suka rigaye mu kaman annasara alyahudu a ka'idan azumin su babu ma kusantan iyali ko da a dare ne daga farkon azumin har zuwa karshe ko da a dare ne mutum ba zai je kusa da iyalinsa ba don haka shine Allah ya ce la'allakum tattaquna ana fata tabbas za ku samu takawa in kun yi azumi zaka idan malamai na bayyana fa'idan azumi a ciki akwai takawa yana kare mutum daga sha'awa yana karya shubuha da ke jikin mutum yana karya almailu ila duniya wato kwaɗayin duniya a jikin mutum yana hana shaidan ya rika yawo a jikin mutum sai ka ga dan adam a watan ramadana duk raunin sai ga yana jin shi ma fa yanzu wani abu ne saboda zai wuni bai ci ba bai sha ba ya taho da yamma ka ganshi a yamutse ba yadda yake ya zo gida ya sha ruwa ya fito ya yi magariba ya huto ya yi isha sai ga har tarawihi ake da shi wani ma har ya hoto tahajjud to shi ma sai ga yana magana Allah ba malaka ce amin yanzu yana jin shi ma shine duk yadda kake bin Allah babu time da kake samun imanin ka kana jin kai kanka kana jin dai akwai canji kaman a watan Ramadana babu lokacin da ya kai wannan shi yasa Allah ya ce la'allakum tattaquna dan wata ramadana kaman jami'a ne da ake tarbiyyanta da mu mu samu takawa bayan ramadana mu tabbata akan wannan na'am ayyaman ma'adudat wasu kwanaki ne kidadaddu mafi kankantan su ana kwana 29 a wata ramadana mafi yawa ana yin me kwana 30 shi yasa hadisi a bukhari fiye halaka ce a haka hakaza wa hakaza watan ko ta yi 29 days ko kuma 30 so ɗayan biyu ne babu kasa da 29 a musulunci babu sama da 30 Gregorian calendar ke da wannan February na da kwana 28 kaga kasa da 29 in ka ɗauki sauran kuma fa idan ka ɗauki January kwanta nawa ne 31 kaga ita ta wuce 30 to mu a musulunci mafi kankanta 29 mafi yawa 30 su kuma sun kara kuma sun rage wancan nasu ne ba namu ba Allah ya kara wa namun albarka don haka wasu kwanaki ne kidayayyo ba haka za ka yi ta yin abin ba iyaka ba wani yana cikin hujja da malamai ke kara kafa hujja da shi na azumin tsofi bai da asali faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku aw ala safarin ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar to sai ya kirga kwanakin da ya ajiye azumi dalilin rashin lafiya ko dalilin tafiya sai ya rama min ayyamin ukhar a wasu kwanaki na daban wanda yake bayyana mana mara lafiya babu azumi a kansa amma da sharadi malamai suka ce rashin lafiyan da ake ga zai iya karuwa dalilin azumin ko rashin lafiyan da idan ana azumin zai takaita mai samun sauki kamar a ce kana bukatan shan magani sau uku da safe da ran da dare to wannan zaka iya aje azumi amma akwai rashin lafiyan da wannan ba zai tilasta sai ka aje azumi ba ka dan yi dan karamin gulando a kafarka sannan ba sai ka yi azumi ba afuwan ba sai ka ajiye azumi ba ba sai ka ajiye azumi wani dan karamin gulando ne haka kawai ko ka dan wata allura ka dan soke ka haka ba sai ka in mura ba ta yi tsanani ba ba sai ka ajiye ba saboda kusan mura cuta ce da kowa yana iya yin ta wanda ma ya saba baya sha mata magani su da akwai cu amma kamar zazzabi ko wani typhoid ko hypertension ko asma ko wata cuta dai mai tsanani da likitan musulmi ya yi recommending ajiye azumi don sha magani to ya halatta ko kuma halin tafiya halin tafiya za ka yi aji azumi misali idan za ka yi tafiya zuwa kano anan an baka zaɓi sahabbai sukan yi tafiya wasu na azumi wasu na ajiyewa a tafiya ɗaya wanda ya azumi bai aibata wanda ya ajiye wanda ya ajiye bai aibata wanda ya azumi kowa yakan duba wacce sunna ta dace da shi idan za ka yi tafiyar ka san babu wahala ko kaɗan kai azumi to kai azumin in ka kana kokonton akwai wahala to ajiye ko kuma ka tafi ba niyya da niyyar azumi sai mota ta lalace a hanya ka ce sai kun tura kai turi ka ji jiki to nan ko bayan sallar la'asar da ya halatta ka shiga wani lungu ka samu koda ɗanyen rogo ne ka ci saiwa uku ka huta ya halatta shari'a ce yan halitta ga hadisi a bukhari sallallahu alaihi ya yi tafiya wasu sahabbai suka galabai da saboda suna azumi ya ce su ajiye wasu ba su ajiye ba sai shi ma ya haƙura da azumin yana kan taguwarsa a zaune sai ya ce a kawo masa abin sha sai a kawo sai sha sai ce to kowa ya sha wasu ba su aje ba sai ce ula'ikal usat wanda masu sabon Allah ne tunda na hakura su ma sai su hakura sadaka ka ayyalan ko ka fara in wahalan ta bijiro to zai ga me sai ka hakura kuma tafiyar malamai kamar irin Salim bin Id al da Ali Hassan ah, hafizahumullah cikin sifatu siyami ah, nabi suka ce ko da tafiya irin ta zamani ne a cikin jirgi ya halatta ka ajiye a cikin jirgi ne a mota ne mai AC da gilashi baka fa illam kunta tarahu fa innahu yaraka ko to ko da irin wannan bakaƙen gilashi da suke yawo a cikin nan ne to in dai tafiya ce mai tsawo in ka aje baka yi laifi ba idan kai baka laifi ba kowa sai duba wanne ne sunnarsa cewa wai ai yanzu akwai jirgi shari'a ba ta magana akan jirgi ba suka ce ba dalili ba ne don Allah mai shari'ar ya san za a yi jirgin wa ma kana rabbuka nasiya kuma wallahu ya alamu wa antum ai mu ba mu sani ba shi ya sani shi ya san za a yi jirgin shi ya yi baban wanda ya jirgin kan na ce ya eh, yi a ce an yi zagi ko wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga wanda suke yin azumin amma akwai takura a kansu yutiqunahu a takaicen takaita malamai suka ce categories hudu ne anan mutane hudu ne na farko dattijo na biyu dattijuwa na uku mace mai ciki na hudu mai shayarwa wannan shine tafsiri mafi inganci akwai waɗanda suke da fahimta wannan aya an soke ta na'am an soke rabin ayar amma rabin hukuncin ba a soke ba abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa da ya ce mace mai ciki da mace mai shayarwa za su ajiye azumi idan suka ajiye za su iya ciyarwa nan gaba su ma fidiyatun ta'amu miskin ne tare da cewa shi sheikh muhammad jamil zainu a can gaba su za su rama ne ba za mu tsawaita bayani ba sai mun zo kai magana mafi inganci dattijo dattijuwa sai su ajiye sai a ciyar musu idan babu halifa ciyarwan ma ya faɗi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha idan ba su da halin ciyarwa wannan duk Allah ya yafe musu to amma mu saboda rashin tausayi a yau sai aka kirkiro azumin tsofi kaga dattijo yayi rajab yayi bana yayi ramadana yana gama sai ya doro me saura mutum ya yi azumin wata uku ko kisan kai mutum ya yi ba taɓa ce azumin wata uku bota biyu ne to yanzu wasan da ya gama maka hidima ya girma shekaransa tamanin sai a ce wai yanzu to ga azumin tsofi sai fara wata uku a ba jama'a ko mu muka ta kuma ai mutum ba zai kai labari ba wata ɗaya ma ake karewa za ka ga sun yi a mutu sun yi a mutu wani idan ka ga idonsa idan aka zo karshen ramadana yadda ka san idon wani mashin wayo rodo master haka za ka ga dara dara ya fito haka za ka gani to amma a samu dattijo sai a ce wai yanzu zai azumin wata uku ya gama sai ga yana yawo da sanda babu abin da ke da biya noma a sa duk ya zama basirarsa ta shafe damsul ce wannan ba musulunci ba ne dattijo idan bai da halin ramadana ma ya fadi a kansa ya ciyar in bai da arzikin ciyarwa wannan ma an yafe masa da safe a masa kunu da dumame a kai a sake masa labule ya me asalin ya yi asalin sahur dinsa da rana a yi me a kawo masa abincinsa a samu wani shinkafa da miya lafiyayye da kunu a kawo a kara sake labule sai ya buɗe baki a dare lokacin da kuke sahur kuke buɗe baki sai a masa shimfiɗi a bakin kofar bukkansa sai ya fito sai ya buɗe baki tare da ku kaga shi yayi two in ko to haka ake yi ba mu kara musu azaba ba fidyatun ta'amu miskin ciyar da abinci wa miskinai a wurin ciyarwa akwai asar biyu asar ɗaya ya kira cewa za a bada mudu wani ya ce rabin sa'i mudu shine dan karamin muddun nabi wanda guda hudu ke bada sa'i malamai suka ce ya za mu hada waɗannan asar guda biyu abinda ake faɗa abinci mai tsada ne sai a bada mudu ɗaya wadatar a azumi ɗaya na'am in abinci mai tsada ne mudu ɗaya wadatar mafhum tayyib wannan kwaya dai me abinci mai tsada a yau shinkafa musamman yar gwamnati ko da kuma me ku kara mana ko da alkama in za a kara da wake mai arha kuma kamar mai masara da dawa da gero to nan sai a bada mudu biyu azumi daya rabin sa'i kenan suka ce to za a duba valu ne wannan bayan wannan ko malamai suka kara ce a'a ga fasara na biyu shine wanda bai da hali ya bada mudu daya ko wani azumi mai hali ya bada mudu biyu shine ma'anan faman a khairan fa huwa khairullah wanda ya taɗawa iya yi ƙari a kan sadakar babu laifi bi ma'ana a maimakon ka bada mudu da kana da arziki sai ka ce kowane azumi da zaka bada buhun shinkafa to yayi minimum din shine mudu sai ka bada buhu talatin a me tunzirin masu kuɗin nan irin su honorable ɗin nan me dace su bayar ai buhu za ba bada azumi ɗaya? sai bada buhu talatin sai taimaki talakawa dan wannan buhu talatin a wurinsa bai kai kashi ɗaya cikin miliyan ɗin abin da wani ya mallaka ba to bai a ciki don ya bada buhu daya shi talaka miskini shi kuma sai bada mudu daya shine faman wa khairan fa huwa khairul la wanda yayi kari to wannan alheri ne gare shi ya kara ya halatta a bada dafaffen abinci Anas bin Malik radiyallahu anhu da ya rashin lafiya shi bai samu azumi ba wasu malamai suka ce girma ne hadda da jinya da karshe Ramadan ta kare ne ma ya haɗa mutane 30 yasa aka dafa abinci ya gayyaci mutum talatin kowa ya ci ya koshi kenan an gama masa Ramadanansa shi rana daya ya halatta a ba da abinci dafaffe idan ɗanye ne kuma inda hali a ba da wani ɗan abin dafawa kana mai arziki ka ba da buhu haka ɗaya a azumi ɗaya sai ya kara da ɗan naira dubu ɗaya kai na dafawa da za a ɗan sai tattasai da tumatir ko ko man gyaɗa da yaji da manda a hada wa an ta sumu khairun lako amma ku yi azumi shefi alkhairi gare ku in kun talamuna in kuna sani a farkon musulunci yin azumin ba wajibi bane ana ba da zaɓi ko ka yi azumin ko kuma ka ciyar zaɓi ne wanda yake so ya azumi wanda yake so ya ciyar daga baya kuma zaka ce to ai azumin shi yafi shaharu ramadan watan ramadan anan Allah ya kira sunan watan ramadan karar a cikin qur'ani babu inda aka kira kalmar ramadan a ah, rama ina ji a qur'ani sai a wannan wurin in akwai sai a nemo mana a dai matsayina na dan karamin almajiri anan kadai naga kalmar ramadana an dai kira shi inna anzalnahu fi lailatin mubaraka yakan zo da sunaye daban-daban amma asalin ramadana a wannan wuri ne kadai ya bayyana a qur'ani alladhi wanda unzila fihi alqur'anu aka saukar da qur'ani a cikin sa tafsiri uku tafsirin farko abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda yake aka saukar da qur'ani daga sama'ud duniya ila baitul izza daga can saman duniya zuwa wani wuri da ake ce masa baitul izza wannan an saukar da shi ne jumlatan wahida a dunkule tun ma gabanin a aiko annabi mu gare mu Allah ya saukar da komai a wurin aya kaza za ta soke kaza kaza zai faruwa ne laifi a saukar da aya a gyara masa wani zai alheri a saukar da aya kaza a yaba masa duk wannan Allah ya hukunta tafsiri na biyu inna anzalahu fi layla inna ah, alladhi unzila fihi alqur'anu shine an fara saukar da qur'ani sauka na biyu daga baitul izza zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a me kenan a watan ramadana suka ce ana magana akan wannan sauka din ne so duka biyu na shiga sauka na farko an saukar da shine jumlatan wahida sauka na biyu an fara saukar da shi a watan ramadan ne mafhum tsayi da duka sauka biyu ya shiga ciki ah, alkur'an abun karantawa hudan su shirya ne ga mutane inna hadhal qur'ana hadi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina yamalu salihati anna lahum ajran kabira wa bayyinatin min alhuda da kuma bayani ne mataki mataki na shirya. wal furqan kuma da bambance karya da gaskiya tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira kaga al aka kira shi al shine littafin da ke bambance ƙarya da gaskiya daga kalman farraka ne yufarriqu bainal haqqi wal batil man shahida minkum shahara wanda ya shaida wannan azumi yana raye ai man kana hadiran falyasum ya azumci watan wa man kana maridan an ƙara dawo da maganar marar lafiya wanda yake mara lafiya wa la safarin ko halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya irga kuma sai a wasu kwanaki na daban yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku wala yuridu bikumul usra Allah bai nufin tsanani shi yasa malamai suke bayanin cewa in Allah ya ce ya sauwaka din to ku yake da saukin idan bukata da kama ba gwaninta bane kai azumin baka da lafiya kuma kana shan wahala hadisin ibn khuzaima rahimahullah fiyayyan halitta tsira da aminci tabbata gare ke cewa inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuhu Allah yana so idan yayi sauki a dauki saukin kamar yadda yake kin idan yace kaza maka ruhi ne ya aikata shi ayoyi da yawa Allah bayyana mana musulunci sauki ne babu addinin da ke da sauki a duniya irin musulunci yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ko kuma mu duba cikin ma'ida ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum ko kuma mu duba cikin karshen suratul hajji wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum ibrahim hadisin bukhari fi ke cewa yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la ku rika sawaka kar ku tsananta duk inda aka samu sauki da tsanani in duka halal ne to saukin man taraka bati suddan kenan fa huwa jahilun aw majnun duk inda aka samu sauki da tsanani in dai duka biyu halal ne to fiyayyen halitta in shi zai zaba saukin yake zaba baya zaban tsanani yanzu ne in zafin kai ya shige mutum ba ilimi sai dauko tsananin amma asalin musulunci inda ya sauki halal ne to mu kullum bulus muke ci in ka gaba mu yi bulusun ba to ko haramun ne ko makaruhi ne amma matukar halal ne to mu muna bulus don dama musulunci ya zo don ba mu bulus ne shi yasa duk shari'ar wanda suka riga mu Allah ya sauwaka a da idan mutum ya yi ƙarya wanda suka riga mu tubansa shine a kama harshen sa a yanke idan mutane suka yi laifi tuba shine su ɗauki makamai su yaƙi junansu a kashe wasu shine an tuba taqtuluna anfusakum kenan su ɗauki makami su kashe kawunan su idan mutum yayi zina sai a kama al'aurarsa a yanke azumi a dare ba sa kusantan iyalinsu idan daren ya shigo kama ci abinci kai buɗe baki sai bacci ya dauke ka bayan magariba to ba kai ba suhur sai kuma gobe kai buɗe baki idan ma baka yi buɗe bakin ba bayan magariba an je kawo abun buɗe baki sai kai bacci shikenan ka gama sai kuma gobe buɗe bakin kaga duk wannan sauki ne shi sa mu a wurin saukin muke idan dai sauki halal ne to mu muna wurin sauki Allah ya ba mu ikon amfanuwa da sauki don tukmilu al'idda da kuma don ku cika irgen walitukabbiru Allah ala ma hadam kuma don ku girmama Allah akan shiryar da muku ku girmama shi shine bayan watan Ramadana ana takbir in za a je idi Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd akwai sigogi kala kala ka'ida ibnu umar Allah ya kara masa ya ce ba a daina takbir sai an je filin idi liman ya fito zai fara khutba sai a yanke a watan ramadana a kuma watan zulhijja ana yin kusan kwana goma sha ma ana iya yin takbirat din kamar yadda abu huraira yake da su ibn umar radiyallahu anhu fita ma suke suna yi da karfi allahu akbar allahu akbar amma a ramadana ana cewa an ga wata allahu akbar za mu yi daga nan kuma ba za mu daina ba har sai mun je filin idi an ce ga liman ya zo shi za a sai da sallah wala allakum tashkuruna kuma ana fatan za ku gode wa allah allah ya ba mu ikon godiya zuwa gare shi na'am daga cikin fa'idodin waɗannan ayoyi ɗin da muka karanta guda uku a takaice na farko faradallahu siya ala almu'minina kama faradahu ala alladhina min qablihim lima fihi min alfawaid ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah faradallahu siyama Allah ya wajabta azumi ala almu'minina akan mu'minai kama faradahu kamar yadda ya farlanta alal ladina akan waɗanda min qablihim suka zo gabanin mu'mine al yahudu wan nasar da makamantansu lima fihi saboda abun da ke cikin azumin min al na fa'idodi malam sai yace ce a farkon ya ce min fawaidil ayat daga cikin fa'idodin ayoyin ya ce min ne saboda fa'idodin kaɗan ya ɗauko ba duka ba za a iya samun wasu ka'idan fa'idodi wanda shi bai kawo su ba saboda babin ladabi da tawadu sai ce daga cikin fa'idodi din akwai fa'idodi a duniyawiya na duniya fa'idan azumi na duniya akwai da yawa na farko malaman psychology suka ce azumi daga cikin taimakonsa na amfanin mutum a duniya duk abin da mutum yake so ya yi nasara a cikinsa mutum yake so ya nasara ya ta'allaka da ababe guda uku na farko ability nasa na biyu desire na uku will power suka ce babu abin da ke hada su a duniya kamar azumi ka kuma gwada ka gani duk abin da kake so kai a cibin a rayuwa in dai za ka ware wata ramadana za ka ga da ikon Allah ka samu da yawa in haddan ne za ka samu idan kasuwanci kake sai ka je kai ta kasuwanka ba tunanin cin abincin safe ba tunanin cin abincin rana ka ga lokacin ma ya karu gare ka to hatta a fa'idan duniya akwai yana taimaka maka wajen kare lafiyarka akwai cututtuka da mutane ke yau na zamani idan ka je ga balgida sai ce ka daina cin abinci daga awa kaza zuwa kaza kaga indirectly ya ce ka je kai azumi ne haka za a ware awa goma awa sha biyu a ce kada ka rika cin abinci sai ga an yanke mutum daga cin abinci kuma in za ka cin ka fara ci da 'ya'yan itatuwa ko ka ci ayaba ko ka sha abarba ai bude bakin aka yi ba haushe ya ce ba cinya ba kafar baya shine abin da aka yi to hatta likita yana describing azumi ta wata irin siffa gare ka idan baka da lafiya don ka samu me don ka samu ƙarin lafiya yana kuma gyara maka tattalin arzikinka a duniya yanzu duba gauro da safe ya ci dan waken 250 haka ne ya hada da shinkafan naira 50 a kai ya sha ko kunu naira 30 sai ka ga ya ci 700 da safe da rana haka za ka ga yayi ya samu shinkafa da wake da fura da nono ya ci wajen 500 da yan kai a dare ya zo ya ci to azumi za ka ga abin ya takaita kawai na daren ne kuma ga mutane na ramadana da taimako za ka ga kyauta za a bashi na buɗe bakin haka kawai za ka ga an kawo yanzu da ake ma cewa a masallatai a wasu wurare haka kawai za ka ga an kawo a nan zai zo ya buɗe baki ya ci ya ƙoshi shikenan kaga an gyara masallatan arzikin sa akwai fawaid na duniyawiya suna da yawa wal ukhrawiyya akwai fa'idodi na lahira mun na farko azumi na ƙara takawa wadannan lahira ne na biyu azumi na hana shaidan yawo a jikin dan adam kamar yadda hadisi a bukhari ya bayyana bisa ga sharhan ibnu usaimin rahimahullah na uku masu azumi ma annabiyina was siddiqina in annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi na hudu azumi na ceton bawa gobe kiyama a filin kiyama qur'ani da azumi suna me suna ceto na shida azumi na sa ka shiga aljanna ta kofar rayyan hadisi bukhari da muslim ba masu shiga aljanna ta wannan kofar sai me sai masu azumi a cikin azumi ne ake daura shaidan da ke bata maka aiki dalilin azumi ake bude kofofin aljanna kaga fa'idodin lahira suna da yawa to akwai fa'idan duniya akwai na lahira na'am thaniya na biyu as-siyam ayyamu ma'duda la tazidu an yau man. azumi kwanakin sannan irgaggu ne ba sa wuce kwana talatin ba mu da watan da ya wuce kwana talatin a musulunci na'am na uku al-marid wal musafir يباح لهم الفطر في رمضان وعليهم القضاء المريض مر اللافية والمسافر دمتفي يباح لهم الفطر أن هل ترمسوا cin abinci fi ramadan a ramadan wa alaihim alqada sai kuma su rama daga bayan sun samu sauki marar lafiyan da zai rama shine wanda ke da cuta da ake tsammanin warkewa da wuri kamar zazzabi haka ko dan typhoid haka da ya kama shi ko mashashara mai dan tsanani to zai ajiye daga bayan rama amma kamar jinya mai tsaini irin hypertension olsa ta ci karfinsa asma ya ci karfin mutum to nan ya halatta ya ciyar ko da bayan shekara biyar ya samu ikon yin azumi ba sai ya dawo kan rama ba don ya riga ya ciyar na'am rabi'an na uku kada takhyiru bayna al-iftar fi ramadan wa daf'i al-fidyati aw as-sawm thumma nusikh wa asbaha as-sawm fardan kana takhyir da akwai zabi a farkon musulunci bayna al-iftar tsakanin ka zaɓi ka ci abinci kada ka yi azumi fi ramadan a ramadan wa daf fidya da kuma ba da fidya ko ka yi azumi ka ba da fidya awi sam ko kuma ka yi me afuwan ko ka ci abinci ka rika ba da fidya ko ka yi azumi kamar da ce da ba wajibi ba ne in ka ga dama sai ka ƙi yin azumi sai ka rika ba da fidya kana ciyar da mudu ɗaya ko mudu biyu ko kuma ka yi azumin sun nusikha daga baya sai aka soke wannan shari'a din dan hikima ce ta Allah in ya kawo abu aka saba sai ya soke sai ya tabbatar shi ake cewa tadarruj wato tabbatar da shari'a step by step idan rana ɗaya aka ɗauko shari'ar da zafi sai mutum ya gagara amma sai rika yi mataki mataki da azumin sunna ne zo ya zama farilla fallanta ma aka fara faranta azumin ashura kawai na kwana daya da gaba aka zo aka faranta ramadanin ashura kuma ko ba sunna ne ba farilla ba Allah yana soke wani abu ya yi me ya tabbatar da wani abu ma nansakh min ayatin aw nunsa na'ti bi khairin minha aw mithliha kamar yadda ya fada cikin bakara ko kuma yadda ya fada cikin suratul nahli wa idza baddalna ayatan makana aya ko kuma cikin suratul ra'ad yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab hikima ce ta Allah ya shafe wani abu ya tabbatar ko sani ku ka falatan sa illa ma sha Allah cikin suratul a'la su da Allah yana goge wani abu ya tabbatar da wani abu gwargwadon yadda hikimarsa ta hukunta wa asbaha sawmu fardan da aka soke wannan zaɓi ɗin sai zama yin azumi yanzu dole ne ga mutum musulmi balagagge lafiyayye mai hankali mazaunin gida ba matafiyi ba na'am na biyar fadlu shahari ramadan wa fadlu qur'an alladhi anzalahu allah fihi a wannan wuri mun ga falalan qur'ani falalan watan ramadana da kuma falalen qur'ani da aka saukar saboda mai dalili mai falala iya dacewa da mai falala ne ah, Sheikh Abu Ishaq al na cewa wai wala ya'rifu al-fadl li ahli al-fadl illa ahli al-fadl babu mai sanin falala ga ma'abota falala sai mai falala sau da mai falala bai da masauki sai mai falala qur'ani falalarsa yasa aka zabi watan ramadana aka saukar da shi a ciki saboda mai saboda falalarsa saboda falala na fiya da menene falala shi yasa qur'ani ya ce at-tayyibat lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat amma al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat saboda falala iya dacewa da me da falala mafhum tayyib na'am وبما أن الإنزال يكون من الأعلى للأسفل كما أن الإنزال da aka ce an saukar da shi ya kunu yana nawa min al'a'ala daga sama ne lil asfal zuwa ga ƙasa wato qur'ani daga sama ya sauko zuwa ƙasa ويكون هذا الإنزال دالا على علو الله على عرشه كما صرحت به الآيات والأحاديث النبوية في... نعم فيكون هذا الإنزال سيوانا سوكا يذما dalan yana nuna mana ala cewa Allah yana sama ne ba yana ko ina ba Allah baya cikin shadda haka ne Allah baya gidan giya Allah baya stadium Allah baya maryankar aladu amma sa duk yana wurin wani kina mana ala uluwillah shi Allah yana sama ala arshi akan sa kama bihi bihil ayatu kamar yadda ayoyi suka sarraha wal ahadith da hadisai annabawiya na annabi a sahiha ingantattu a cikin tafsirin bagara da muka yi mun kawo ayoyi guda bakwai a qur'ani da suka zo kai tsaye na cewa Allah yana sama ya daidaita kan sa da kuma hujjojin da ke taimakawa na wannan suna da yawan gaske a hankalinka ma ka amince Allah na sama da ka shiga dama sai kai haka da hannunka sama inda yana ko ina da sai kai haka ya miko ta kasa ya fi kusa aiko sama nesa ne sai kai yi haka ce a miko ai daga kai haka a masajida cewa ne ya tashi a aiki za a ga yanzu an fara neman likitan psychiatric dan aje maka setin hamma dole sai haka ko kuma ka je cikin shadda ka ce yana ciki bari kai haka ce ya ka ce addu'a muke miko bai yi ba haka kake wani ma sai ai kamar zai tashi za ka ga haka yake yi yana yin an yawa kuma sai a shafa ta barruki ko to Allah ya ba mu albarka din na'am na shida wajibcin ramadan alaman shahida shahar ramadan ga wanda ya shaida watan ramadana ligairil marid amma banda marar lafiya wal musafir da matafi su ba a wajabta musu ba za su iya ajiyewa daga baya su rama marar lafiya bai samu rama ba sai ciyar na'am arkanul islam arkanul rukunan musulunci guda biyar nan hikima ce ta malam zai takaita mana rukunan musulunci a dunkule don ya bayyana mana azumi ba kawai wajibi ba ne ya kai matakin da za a ce masa rukuni ne a musulunci wato fila ne a musulunci shi garkuwa ne daga cikin garkuwan da aka ɗora addini a kansu rukuni ne a cikin rukunan da aka ɗora addini a kai shi murhu ne daga cikin murafe guda biyar da suka ɗauki musulunci don haka in an ce abu rukuni ne ya fi ƙarfin kawai a ce wajibi ne shi akan wajiban su ne matakin asabi kunal awwalo don haka matsayin azumi bayan wajibci rukuni ne na musulunci musuluncin ka bai tabbata sai ka yarda da shi da wajibcinsa kuma ka aikata shi na'am mafhum Gana رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من tsira da aminci tabbata gare shi yace buniyal islamu ala a cikin hadisi riwaya na muslim imam al-bukhari ya kawo wata hanya mai kama da shi daga hadisin abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yadda ga cikin kodal tafin arba'una hadith cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan wasu rukunai guda biyar su suke ɗauke da musulunci awwalan awwalan na farko shahadatu alla ilaha illallah zai zama shahadati tunda ala khamsin ne shahadati alla ilaha illallah shahadati alla ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah la ma'budin bi haqqin illallah la ma'buda wannan la annafiya lil jinsi ne tana aiki irin aikin inna da anna ne kamar la khaira fi kathirin min najwahum la ne amma tana sawa abin da ke gabanta nasaba kamar yadda inna da anna take ana ce mata la nafiya lil jinsi la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ita ce yake ce la ilaha duk ita ne la nafiya lil jinsi ne babu abu ba a ce la ilahu sai a ce la ilaha sai dauki nasba saboda zuwan wannan la din babu abun bauta da gaskiya sai Allah kalmar la din korewa mai ta yi ta yi nafi siha ne duk abin da aka bauta wa wani abu kuma bayan Allah ko an yi bautan ba ta yi ba nafi kala uku ne akwai nafiyul kamal akwai nafiyul siha akwai nafiyul wujud nafiyul wujud shine ka kora samuwan abu to yanzu mun samu ana bautawa rana da wuta da kuma annabi isa so kaga kenan bai zama an kora samuwan abun bane akwai masu bautawa wani abu gaba na sai mu ce nafiyul siha ne duk abun da aka bautawa koma bayan Allah to bai yi ba shi yasa ibnu usaymin rahimahullah ke cewa annafiyu yace me al-nafiyu lil kamali thumma siha sai ce mai summal wujudi farad a nan ratba nafi na farko annafiyu lil wujudi summa siha mal kamal a yannan rutuba wato korewa na farko samuwa ne ba abin bautawa daga ba abin bauta sai muka samu ana bautawa rana kaga kenan ba a kore abin ba yana iya samuwa to tun da gashi nan ya samu to sai mu dawo korewa na biyu Tun da abun ya samu to ko an bauta masa ibadan bata inganta ba shine lissiha e, akwai kuma wanda za a kore ibada ta inganta amma sai zama kamala ne babu a cikinta to a nan wurin in an bauta wani koma bayan Allah to ibadan bata zama ibada ba bata inganta ba shi yasa malamai sai su kaddara lama abu da bi haqqin me yasa suke kaddara alhaq suka ce saboda Allah ya ce me zalika bi anna zalika ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ko kuma wa anna ma yaduna min duni huwa batil duka saboda shi Allah shine al-haq abinda suke bauta koma bayansa huwal batil ko kuma min dunihi al-batil barna ne wanne sa suka ce to sai mu rika kaddara al ba abun bautawa da gaskiya sai Allah na'am wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle muhammad manzon Allah ne lalle muhammad manzon allah ne wannan ita ce kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah ita ce kalmar shahada ita ce mabudin aljanna ba a shiga aljanna sai ga wanda ya mallake ta mallaka kuma ta zama original da haƙoranta guda bakwai ya kiyaye su allah ya ba mu ikon kiyayewa din qur'ani ya kira muhammadun rasulullah ma'ahu معه أشداء على kuffari رحماء بينهم na'am. وأن محمدا أرسله الله لتبليغ دينه وأن محمدا للي محمد أرسله الله الله يا أيكيشي لتبليغ دينه دنيا إسد الدين سقى الأمة الله يا أيكوشي ثانيا نبي وإقام الصلاة وإقام الصلاة كما تسيد صلى شيني ركني نبي تسيد صلى شيني مين آداؤها بأركانها وواجباتها باطمئنان وخشوع شيني آداؤها بأركانها وواجباتها باطمئنان وخشوع شيني أكاو صلر أكيايتا da rukunanta da wajibanta a cikin nutsuwa da kuma kushu'i a cikin nutsuwa mutum ya yi sallah wannan wajibi ne shi yasa Allah bai ce kawai ku yi sallah sai ce ku tsayi da sallah alif lam mim zalikal kitabu fi hudan lil muttaqina alladhina yuqimuna salata a cikin sifofin me a cikin sifofin mu'minai idan ka duba farkon anfal ma da ya kira innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai yace ulaika humul mu'minuna haqqan kaga yuqimun ne ma'anan khushu'i kuma da yace kadi aflahal mu'minun sai yace alladhina hum fi salatihim khashi'una bid mi'inanin kuma sai ce walladina hum ala salihim yuhafizun ulaika humul warithun alladina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun na'am don haka sallah ta wajibi ne siffa daga cikin siffofin masu imani Allah ya bamu ikon kiyaye ta a yadda ya dace rukuni na uku salifan wa ita'iz zaka wa ita'iz zaka da kuma bada zakka bada zaka ma wajibi ne kamar yadda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ya gaya mana suwa za a bawa innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim na'am إذا ملك المسلم 75 غراما ذهبا إذا ملك المسلم 85 إذا ملك المسلم 85 غراما ذهبا أو ما يعادلها من النقود يدفع منها اثنين النقطة خمسة في المئة بعد السنة إذا ملك المسلم إذا المسلم يملك خمسة وثمانين غراما ذهبا واتو زيناري دي كي 85 grams واتو جرام 88 aw ma yu'adiru haminan nuqud ko abun da ya kai ah, na'am 85 nawa nace 85 hamsan wa da 85 gram 85 na zinare ko abun da ke zuwa daidai da wannan zai tura 2.5 filmi a cikin ɗari wato shine nisabi na kuɗi kenan ba'a da sana bayan shekara wato idan ka mallaki abin zaka ba da kashi 2.5 na wannan kudin biyu da ɗigo biyar wato shine kashi ɗaya cikin arba'in idan ka ɗauki miliyan arba'in nawa ne zakanta miliyan ɗaya to kaga miliyan ɗaya a cikin miliyan arba'in shine 2.5 idan kai convertin shine 2.5 in ka mai da miliyan arba'in kai making ɗinta ta percentage za ta zama mai 2.5 ne in ka cire miliyan ɗaya a cikinta mafhum طيب وغير النقود لها مقدار معين اما amma zakkan abin da yake ba kudi ba kuma iya da kaddarawa ko skeli da yake an ayyana shi akwai zakkan awaki ya saba wa haka akwai zakkan shanu ya saba wa haka akwai zakkan amfanin gona wa atu haqqahu yawma hasadi ya saba wa haka na kudi ne ake da 1 over 40 in percentage ne a bada 2.5 a cikin 100 duk wanda ka dauka yayi wannan shine rukuni na uku sai na hudu wa saumi ramadan da azumin wata ramadan wanda akan sa muke magana al-imtina'u 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-jima' wa kulli al-mahrumat min al-fajr hatta al-ghurub shine al-imtina' hanuwa da kamewa 'ani at daga abinci wa sharab da abin sha wal-jima' da jima'i wa kullil muharrama da dukkan ababen da aka haramta a ramadana a lokacin da kake da azumi kaman kusantan iyali da kuma kiyaye gabbai min alfajir daga fitowan alfijir as-sadiq hatta ghurub har zuwa faduwar rana shine da aka ce hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layli hadisi yace ai ila me ila al-ghurub kenan na'am na biyar da kuma yin aikin hajji ga wanda ya samu iko walillahi ala nasu hijjul baiti manista istata'a ilaihi sabila wa adhin fi bil hajji ya'tika rijalan ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahum kenan so haka aikin hajji kuma shine rukuni na biyar waɗannan su ne garkuwa guda biyar da aka ɗora addini a kai talaka nawa suka fi shafansa guda uku ne na farko kalmar shahada na biyu sallah na uku me azumi aikin haji da zakka wani har ya mutu ma ba zai ba kuma Allah ba zai tambaye shi ba shehu usman dan hodiyo Allah ya ji kansa ba taba a cire zakka ba har ya ba duniya bai taba aikin haji ba sai ga wanda ya samu hali kaga a rukunan ka ya zama uku ne kuma in kai sau da aikin hajin ya shikenan ka gama a rayuwarka ba kuma abin da ya saura ka riga ka yi ka kammala shikenan duk wani wanda kai daga baya sunna ne ka duba yadda musulunci ke da sauki to yanzu a ukun ya ake bala'i da mutane kuma kalma shahada mafiya yawa itikadi ne sai dai sauran ayyukan ne ke bayyana itikadin kayi na gaskiya sallar nan guda biyar ne a wuni da hamsin aka waje sanar ta dawo guda biyar kamar da hadisi a bukhari ya kawo kamar da annabi musa ke cewa ko ma ka roki allah yi wa al'ummar ka sauki har allah ya ce ga guda biyar a matsayin guda hamsin din za a baku ladan hamsin sai kuma azumin azumin sau ɗaya ne a shekara watan ramadana sauran duka na nafila ne amma duk da haka ake fama da mutane a wanda ba zai sallan ba zai azumin ba ina yi magana kuma Allah ya ba mallana ce amin hmm. Allah shi samu wanye lafiya mafhum tayyib za mu shiga babi na uku babi na farko a babi na hudu kenan babi na farko ayatu siyam babi na biyu min fawaidil ayat babi na uku arkanul islam babi na hudu falalan watan ramadana da kuma falalan azumi a cikin watan ramadana manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ce na farko idan dakhala ramadan futihat abwabu sama wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilati shayatin yace idan dakhala ramadan idan watan ramadana ya shigo futtihat abawabu sama ana buɗe ƙofofin sammai a wata riwaya a bukharin ta ce futtihat abawabul janna a wata riwaya aka ce futtihat abawabul rahama idan ramadan wata ramadan ya zo to ana buɗe ƙofofin aljanna bi ma'ana shiga aljanna yakan zama mai sauki yakan zama bulus ana buɗe ƙofar rahama ɗan abu kaɗan za ka sai a baka rahama tirela tirela kogi kogi wa ukhliqat abwabu jahannam kuma ana kulla kofofin wuta abinda ake nufi shine shiga wuta yana wahala wato kenan yan wuta suna zama kaɗan a wannan lokaci din mutum ya mutu saboda rahama ta yi yawa wa sulsilati shayatin kuma ana ɗaura shaidanu shaidan za a kama shi a ɗaure da wannan sheikh muhammad nasir malaki ce kuma to an ɗaura shaidanu sai ga wani a ramadana yana luwaɗi yana zine yana shata ya za da shi ce to shi ma shaidan ne amma shaidanun na asali an riga daure sai dai kai shi shaidanul insi ne ce ya zama shaidan a cikin mutane amma shaidanul jinni Allah ya daure su amma mu kiyaye shaidanul jinni su ne kafiran aljanu amma akwai musulman su Allah ya daure su su kuma kuskure na isa su cutar da musulmi a matsayin yan wanda suke halittu masu iya yin kuskure amma al-shayatin kafiran aljanu aka daure shi zaka ke ga shaidan na iya buge wani a Ramadan ba an daure shi mai dalili don an ɗaure shaidanun ne amma musulman ba daure su ba su masu imani da Allah man ba daure su ba saboda su ba suna cikin musulmai din na'am mafhum tayyib na'am wa fi riwayatin a wata riwaya idza jaa ramadan futtihat abwabul janna idan ramadan wata ramadan yazo futtihat abwabul janna ana bude kofofin aljanna Allah ka bamu aljanna وفي رواية أخرى وفي رواية أخرى أو رواية دبان فتحت أبواب الرحمة فتحت أبواب الرحمة أنا بودا قوف في الرحمة الله يبام رحمة كوجي كوجي متفق عليه wannan hadithi imamul bukhari da muslim sun yi ittifaki a kansa wannan shine kololuwar inganci sanda ya kawo mana hanyoyi daidai har guda uku da ke bayyana mana daraja na watan ramadana da kuma yin azumin watan ramadana Allah ya bamu wannan daraja din na'am na biyu a cikin riwaya na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi وينادي مناد يا باغي الخير هلم وأقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان وفي رواية الترمذي أتكي رواية إمام الترمذي wanda hassadahul albani rahmatullahi alai babban malamin hadisi muhaddithul asir sheikh muhammad nasir al-albani abu abdurrahman rahmatullahi alaihi wa qaddasa ruhahu yace wannan hadisi ne hasan za a ce wa yunadi munadin mai kira sai yayi kira a ramadana ya baghi alkhair halumma wa aqbil ya kai mai neman alkhairi ko ya kai mai damuwa da alkhairi wanda da kayi kuskure a baya yanzu ana kiran ka zuwa ga alkhairi to ka kara kokari ka fuskanci wannan wata din sai a ce me ya kai wanda ke eh, wato kenan kamar mai aikata sharri ake magana a kai kalmar kalman baga asali shine ketare iyaka shine asali inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alai sai kuma sake tinkaran ya kai mai neman sharri ya kai mai neman sharri takaita sharrar lillahi lalle Allah yana da utaqa'un waɗanda yake yantawa daga kalman itku ne utaqa'un minan nar akwai jama'ar da yake yantawa daga wuta wa zalika fi kulli lailatin wannan kuma a duk wani dare hatta yanqadi ramadan har wata ramadan ya kare Allah yana yantawa dare nawa muke da shi a ramadana ko 29 ko kuma 30 to a duk dararen akwai list akwai riwaya wanda ma tafi wannan bayyana adadin riwayar imamul bazzar rahmatullahi alai da sheikh muhammad nasir allah ya gafarta masa ya inganta annabi tsira da aminci su tabbata gare shi na cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa laila utaka minan nar fi shahri ramadan wa inna li kulli muslimin da'awatan yad'u biha fa yustajabu la a duk wuni da duk dare a ramadana allah yana da jama'ar da yake yantawa daga wuta zuwa aljanna kuma musulmi yana da garanti na wata addu'a da idan ya Allah zai karba wannan addu'a kawai ga yawa jini na wuce ne in ya Allah zai amsa a watan ramadana idan aka yi azumi 29 akwai dare 29 akwai wuni 29 ga nawa kenan an samu 58 in talatin aka azumta akwai list 60 saboda duk wuni akwai list da ake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna a dare akwai kagan an yi azumi 30 an samu list 60 in an yi 20 an samu list 58 na jama'ar da ake yantawa daga wuta zuwa aljanna me dace mu yi sai mu yi kokari a ce admission za a cire a makaranta a yi list a yi second list a yi third list har a zo a yi ta supplementary a yi sau hamsin da takwas amma sunan ka bai fito ba kai wani baka da rabo ka tashi aiki a cire list har 58 kana follow up baka samu ba ko ma a ce sau 60 baka samu ba lamari ya lalace to haka za a yi ta yi a yi ta wani bai taba shiga ba asara ce mai girma sai mu dage mu kusanci Allah a watan Ramadana don dai akalla dai koya za a yi mu shiga list nan sau daya nan ma tun daga farko farko tun daga first 10 days mafhum tayyib in ma ba haka ba waɗanda suke da can wajen rahama na haramin makka da madina da sauransu suka dan shiga list din farko na biyu na uku na hudu in kai kokari sai ka shigo na biyar kalin rayuwar Allah ya ji kansa ya ce duk da mu kai ba za mu kai su ba su Allah ba su haramin makka da madina ya ce bayan nan kowa abinci Allah fifita su a kanmu ya ce mu da Allah ya tashi sai ba mu yalo su sai ba su apple fari son din nan da ya go abinci kanana sai ba mu dinya su kuma sai Allah ya ba su inabi ya ba su jan apple mu kuma sai ba mu goruba ya ce kaga Allah ya bambance shi yasa tun asali ya ce Allah ya bambance mu goruba ya ba mu su kuma ba su wannan jan apple din ya ba mu yalo ya ba su farin apple ya ba mu dinya kuma ya ba su inabi <laughs> Allah ya gafarta masa wanda yake can ya fi ka samun gara ba amma kuma mai iya yiwa ne in kai aiki a nan ga shiga aljanna wani a can ya bai shiga aljannan ba saboda ka fi shi ikhlasi a cikin garin makka ba yana samun munafukai shi yasa hadisin bukhari yace idan dajjal ya zo ba zai shiga makka da madina ba amma garuwa bin za su yi girgiza ba mai cutarwa ba duk munafiki ko fasiki ko kafiri da ke ciki zai fito ko da ya ɓoye sai shaidan iblis ainihin dujale ɗauke shi masu imanin suke saura wanda yake bayyana ana samun na banza a garuruwa din Allah ya kare garin daga mutanen banza na'am na uku manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ce kullu amal ibni adama yudha'afu alhasanatu bi ashri amsalha ila sabi'i mi'ati dhi'fin kullu amali ibn adam dukkan aikin dan adam yudha'af alhasana bi ashri amsalha ana ninnin kamar duk aiki da mai kyau sai a rubanya sau goma idan ka ciyar da naira ɗaya sai a rubanya kaman ka ba da goma har ma a ƙara rubanya kaman ka ba da naira ɗari bakwai masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masal habbatin anbatat sab'a sanabil fi su sabatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim rubanya ɗaya sau goma ko man ja'a bil hasana falahu asharu amsalha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlahum la yuzlamun kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim so da za a rubanya aiki ɗaya sau goma goma zuwa ɗari bakwai a nan ma Allah zai iya kara sama da ɗari bakwai da wallahu yudha'ifu liman yasha ila saba'i mi'ati dhi'fin shine zuwa ga ninki ɗari bakwai shi yasa qur'ani ya bada misali mai kyau tashbihi tamthili a wurin malaman balaga a cikin suratul bakara masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah misalin masu ciyar da duke su don Allah ka masali habba kamar misalin kwaya ɗaya ce kwayar masara ɗaya aka shuka an batat saba a sanabil sai ta fito sai ta yi mai kwaya ɗaya sai ta yi zangarniya guda bakwai fi kulli sumbula mi'atu habba duk zangarniya ɗaya akwai kwaya ɗari ka shuka ɗaya ya ba da zangarniya bakwai duk ɗaya a cikin bakwai akwai ɗari ya zama nawa ɗari bakwai wallahu yu za'ifu liman sha. Allah yana ninninka ga wanda yake so ya ta'allaka wanga ikhlasin ka da takawarka kyakkyawan niyyarka wannan zai sa a dinka ɗari bakwai wani ma ya wuce sau ɗari bakwai da wallahu wasi'un alim don Allah yana iya yalwatawa fiye da haka ba Allah ya yalwata mana ya bamu ikhlasi da takawa da قال الله عز وجل الله ما يجرم هذا أو كاكا يتشي illa sawm amma banda azumi azumi ninkawan ya fi 700 fa innahu li wa ana ajza bi wa ana ajzi bi saboda shi azumi na wane kuma Allah yace ni nake sakawa sauran ayyuka akan sa mala'iku su rika recording suna ba ku ladan aikin amma azumi Allah yace a bar min wannan na wane ni zan rika bada sakamakon shi yasa Allah da ya kira azumi yace ce ladan sa ba irgawa kalmar asiyam akwai hadithin da asiyam zo da asabur haƙuri dan azumi na koya maka haƙuri shi yasa malamai ke cewa ma yuwaffa sabiruna ajrahum ghairi hisab ai ma yuwaffa saimuna ajrahum ghairi hisabin ne masu azumi akan ba su ladan su ba tare da an kirga ba wannan ɗaya daga cikin tafsiran malamai kenan na'am yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli mutun yana barin sha'awarsa na iyali wa ta'amahu yana barin abincinsa min ajali saboda ni inji Allah dalili na ya bar abinci wannan hadithul qudsi ne Allah da kansa ya faɗa alhadithul qudusi ko alhadithul ilahi ko alhadithul rabbani duka sunansa ne ni nake ba da sakamakon azumi mutum ya bar sha'awarsa na iyali da abinci talaka shi ne zai zauna ya ci dumame ko da kyar ya zamo abincin haka dai za a yi miyar kuka da dan wake kaɗan tuwon haka za a yi a me a barza wani mai arziki ne da wadata kaji ba za su irgu ba a gidan dafawan ma kala kala daban daban ake wani dawisu ma zai zauna ya ce ga nono kala kala a ciki ga kaza kaza duk kayan ruwan ma ba shan na Najeriya daga Pakistan ake kawo masa ruwa amma sai ka samu wannan da imani haka zai haƙura da ruwan ya haƙura da na abinci mai daɗin idan ni da kai mun haƙura watakila saboda haka ne Allah ya sa namun ba daɗin ba hacan ba ne wani dawisu zai ci watakila kai baka taɓa shafa gashin dawisu ba balle ma ka cin amma haka ya haƙura saboda imani na'am da haka Allah ya ce ni zan bashi sakamako mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi farin ciki na farko na mai azumi shine lokacin da yake bude baki duk wanda zai bude baki zai ji wani farin ciki lokacin da zai bude baki ka ka kalli ga wani dan fruit salad an aje maka a gefe ko an samu wani dan eh, lemo an yanka da dan dibino sai ka ga wani dan kosai an soya da ainihin kunu haka hadadde ko kuma a kawo wani dan abun sha na sha'awa sai ka ga lokacin sai kana wani murmushi babu wanda zai bude baki bai murmushi ba ko ba ka yi da bakinka ba a zuciyar kana jin mai dalili abin da ke sa ka farin ciki kana ga an kai azumin lafiya ba barin su a hanya ba a zahiri an kai shi lafiya to sai ga wani farin ciki gashi yanzu ana yi kuma ga mu da iya kirge daga an yi ɗaya biyu zaka ji ana irgawa ana ta tafiya har sai an je goma sha irgin ke bata na'am war farhatu wa hatun inda liqa'i rabbih farin ciki na biyu kuma lokacin da yake gamuwa da Allah farin cikin farko lokacin buɗe baki farin ciki na biyu shine a filin kiyama da za a ce aina sa'imun ina masu azumi hadisi a bukhari sai a ce ga babu rayyan ku je ku shiga aljanna ta wannan kofar annabi ya ce in masu azumi suka shiga aljanna ta wannan vip gate din ta aljanna ba wani mai kara shiga azumin farilla suna tsaya a kansa da ka'idodinsa sosai da azumin nafila to su suke shiga ta wannan kofa din lafiyayya suna shiga ta al'amari ya kare sai a ce to masu wanda suka yi azumi cip cip sun shiga to za a kulle vip gate na babu eh, rayyan shine gate of rayyan ko ai ko wajen shaidanci ana vip gate balle wurin alheri ka je stadium akwai bangaren yaku bayi popular site yan naira goma goma ko ashirin akwai vip treatment ko hotel ka je haka ne to balle aljanna aljanna akwai yan vip bi aibin aljanna ma fi daraja saboda hadisi a musulman zaka ce aljanna daraja 100 ne inna fil janna mi'a daraja adda Allahu lil mujahidin ma baina darajataini kama baina sama'i wal ardi a cikin aljanna akwai mataki mataki ɗaya ya fi ɗaya mataki ɗari tsakanin daraja ɗaya zuwa ta biyun ya kai tsakanin sama da ƙasa a daraja kamar nan ƙasa da ake zubar da mushi ake sabon Allah da can sama to kaga ashe a can asalin vip din yake so da masu azumi suna da wani vip treatment na babu rayyan allah ya shigar da mu ta wurin wani za a kira shi tababin azumi wani tababin sallah annabi ya ce kofar yan sallah da suka yi excelling suka fi kowa iya sallah ba wani ta bangaren masu aikin haji wani ta bangaren kofar wanda suka fi kowa sadaka abubakar siddiq allah ya kara masa da ya ce annabi zai yi wani a ce duk kofofin nan an kira shi annabi ya ce zai yi kai kana ci wanda za a kira ta duk kofofin nan duk wata kofa akwai sunanka a ciki inda za a kira to ku ne a wurin wani kuma za a gama duk kira bai shiga ciki ba har a zo tudun a arab bai shiga ciki ba su suna tsakanin wuta da aljanna shi ko anan bai yi ba sunansa yana can list din sa'ir allah ya kare mu na'am wala khalufu fami sa'imi atyabu inda allahi min rihil misk wala khalufu fami sa'im khaluf shine hamamin da ke fita a bakin mai azumi da idan ya dade bai ci ba za ka jin hamami atyabu yana da kanshi wato yafi kanshin almiski a wurin Allah almiski fa wani nau'in turaren aljanna ne khitamuhu misk wa fi dhalika falyatana fasil mutanafisun to kanshin da Allah yake ji na hamamin bakin mai azumi yafi wancan turaren aljannan kanshi ba fa turare golden blue aka ce maka ba a'a miski fa almiski ya wuce duk turaren da ka sani a duniya to wannan hamamin bakin da kai baka son jinsa har kake sa aswaki ka goge daraja sa yafi wannan ya halatta a ramadan kai aswaki amma imamu shafi mola baya mai dalili yace na bar wannan hamamin yafi mun da na goge shi yace ko zai a ikama ko lokacin alwala sama sama yake baya so cire komai yana yi kawai don sunna ne saboda wannan hamamin kada ya fitar da shi gaba ɗaya saboda Allah yana jin kanshin sa zaka zai bari Allah ya ta more wannan kanshi din subhanahu wata'ala wannan hadisi muttafaqun alaihi shine yace wannan wal khaluf shine taghayyiru ra'ihatil fam wato canjawan hamamin da ke fita a baki za mu iya kare wannan babi na gaba na saura minti goma ko za mu fara mu kwana a jeji ka san almajirai yanzu ba san kwana a jeji ba wataƙila ana karatun aji ne ba ana karatun zaure ba a zaure ne za a ce to mu tsaya nan mu kwana a jeji shi ne ba a samu asalin gabar tsayawa ba sai a duba wani wuri sai a kwana to sai a ce an kwana a jeji a in mun tsaya a nan mun kwana a nan to mun kwana ina a ya wuce a gida a birni ma sosai ke a headquarters muka kwana saboda za mu tashi akan wajibu ka fi ramadan ina ga ba laifi mu tsaya a nan din in akwai tambaya ɗaya ko biyu ko uku da ke da munasaba insha Allah ta'ala sai a yi abin da yasa na so mu kara da yawa bani so da darasin ya wuce ina ga malam mu kara da mu karanta ko da matsaloli guda uku sai mu tsaya akan insha Allah wajibu ka fi ramadan bani so darasin ya wuce karatu uku insha Allah ta'ala na'am bismillah wajibuka babi na nawa kenan babi na biyar malam yace wajibuka fi ramadan ka a ramadan ka din nan addamir ya udu ila almuslim muslim wajibul muslimi fi ramadan wajibin musulmi a watan ramadan don daman an ɗora wannan azumi akan musulmi ne baligi lafiyayye mai hankali mazaunin gida ba wanda yake matafiyi ba to me ya dace kai saboda azumin ba wai kamewa daga ci da sha ne kadai ba yau mu tunanin mu a duniya shine azumi kamewa da ci da sha amma a shari'a muhimmancin kame bakin mu ya fi muhimmanci akan kamewa da ci da sha din ma amma mutane ba su san haka ba me dalili akwai inda zaka yi kuskure ka ci da sha manzo Allah yake cewa fa inna ma atamahu Allahu wa sakahu la qada alaihi wa la kaffara rabin hadisin na bukhari rabin sana cikin littafin ibnu uh, imam hakim rahimahullah kaga kenan akwai inda zaka cika sha ma a maka afuwa to amma yaya maganganun baki na'am i'lam ya akhi muslim mala yace i'lam ka sani ya akhi muslim ya kai dan uwana musulmi dan ya tausasa maka saboda da'awa na bukatan tausasawa ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana akwai bukatan kyautatawa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan hatta al yahudu wan nasara an ce musu bil fir'auna da aka tura musa da harun alaihi assalam aka ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha baka sai da maka ya kai dan uwana na'am anna allaha farada alaina as-sawma lina'budahu bihi anna allaha lalle allah farada ya farlanta alaina as-sawma azmi akan mu lina'budahu bihi dan mu bauta wa allah da shi azumi din ولكي يكون صومك مقبولا ومفيدا فعلا فاعمل ما يلي ولكي يكون صومك مقبولا ومفيدا saboda azuminka ya zama makabulan karɓaɓɓe gobe ƙiyama wa mufidan kuma ya zama mai amfanarwa fa'amal ma yali to ka aikata waɗannan ababe da zan kira maka su guda goma sha biyu ka yi kokarin aikata ababe guda goma sha biyu wannan zai sa azumin ka zama makabulan karɓaɓɓe mufidan mai amfani gobe kiyama da kuma a duniya din ma gaba na'am na farko daga cikin ababe goma sha biyu da malam zai karantar da mu wajibi a watan ramadana hafiz ala sala ka kiyaye salloli guda biyar zahar la'asar magariba isha asuba wannan salloli guda biyar ka rike su rikon gaskiya kar ka yi wasa da su ka rika yin su a jam'i kuma ka kiyaye ka'idodin su akwai waɗanda an musu sauki rufi alkalamu an salasin an na'im hatta da wal majnun hatta ya fi in tabuwa kai ko bacci ne ana iya bada uzuri manzon Allah da kansa ya taɓa makara a sallah kamar yadda hadisi a Bukhari ya kawo sallan asuba hagari ya waye rana ta fito ta buge shi yana cikin bacci bai farka ba har rana ta fito ba samu farka ba saboda gajiya da harkoki na da'awa da kuma harkoki na gwagwarmaya wanda yasa wanda yake yawan gajiya to ya fi samun matsala Allah ya ba mu mafita akan haka na'am fa kathirun min as-sa'imin yuhmaluna as-salah mala yace da yawa daga cikin masu azumi suna ma walakantar da sallah shi yana azumi amma baya sallah na'am kuma sallar na ita ce imaduddin asali ita ce me ginshikin addini ita ce kashin bayan addini wa tarkuha min al-kufri barin sallah iya daga cikin kafirci a kafirci kana biyu ne akwai al-kufrul akbar akwai al-kufrul asgar al-kufrul akbar shine ke cire mutum a musulunci babban kafirci fahimtar shek bin Bas da Ibn Uthaymeen rahimahullah idan mutum ya bar sallah ya fita a musulunci gaba daya al ahad alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara fahimtar shek Muhammad Nasir rahimahullah al-kufrul asgar ne bai fitar da mutum a musulunci gaba ɗaya sai dai ya cikin manya-manyan kaba'iran zunubai manya-manya ƙololuwa da suke zunuban da ke iya halakar da mutum mubiqat kenan wannan fahimta ne na malamai babu lokacin magana mai tsawo akai ala ayi halin dai hadisi ya kira barin sallah a matsayin kafirci na'am na biyu daga cikin ladubba da malam ke karantar da kai a cikin guda goma sha biyu don azumin kai zama karɓaɓɓe kun husnal akhlaq mala kun husnal akhlaq ka zama mai kyawawan ɗabi'u fiyayyen halitta qur'ani ya gaya mana iya da kyawawan ɗabi'u wa innaka la'ala khuluqin azim daga cikin kyawawan su akwai tausayi wa kana bil mu'minina rahima daga cikin wannan kuma an ce mu yi koyi da su laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman liman kana yarju Allah wal yawmal akhir hadisi ya bayyana mana babu abun da ke da nauyi akan skeli gobe kiyama irin kyawawan ɗabi'u ma min shay'in athqalu fi mizanil abdi abd qiyamah min husnul khuluq hadisi ya bayyana mana muminin da ya fi kowa imani kammalallen imani shine mai kyawawan ɗabi'u akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa kyawawan ɗabi'u kaman adalci kaman riƙon amana kaman tausayi kaman gaskiya kaman kunya kaman mutunta mutane kaman girmama wanda ya girme ka a shekara ko ya fi ka ilimi da makamantansu biyayya ga iyaye duka iya cikin kyawawan ɗabi'u da wajibi mu aiki da su gyara ɗabi'u shine kashin bayan aiko annabi zuwa gare mu sallallahu alaihi kamar da hadisi a cikin musnad na imamu ahmad kawo da tirmizi cewa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq ni an aiko ne don in karantar da ku kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u na kai mutum aljanna tare da cewa shi bai da kokarin ibada inna rajula la yablugh bi husni khuluqi a'la darajatin fil janna wa huwa ghairu abid idan muka rike wannan dabi'u mutum sai je aljanna cikin sauki Allah ya mana baiwa da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kuma bai zama ka karya ka'ida ba misali akwai wanda za ka ga abin da aka yi laifi ne amma in dai yana ga wai don ya zama iya da kyawun ɗabi'u sai ya yi idan mutum ya ganka ya ce sanuwa ne bai maka sallama ba idan ka masa magana ka yi kyawun ɗabi'u ba ka yi ba nabi ya ce man bada abil kalam qabla salam fala wanda ya fara maka magana bai sallama ba kada ka amsa masa to kyawun ɗabi'u sai ka share shi shine kyawun ɗabi'u a musulunci idan ɗalibi ya zo ya rashin ladabi ka ladabtar da shi shine mai kyawun ɗabi'u mutum ya tare ka ba sallama wani tsaya share shi ka wuce shi ne kyawawan ɗabi'u ma'anan kyawawan ɗabi'u ba wai mu yi abin da mutane suke so mu yi abin da Allah ya ce kyawawan ɗabi'u ne ko hadisi ya ce duk wanda bai da ladabi idan ya mu'amalance ni zai sha wahala musamman idan yana ƙasa da ni zai sha wahala ko akan hanya ka tare ni idan dai baka da ɗabi'a wallahi share ka zan yana wuce haka sunna ta ce in ka ga dama ka je ka zage ni in ka ga dama ka ce na ka girman kai Allah ya san me dalili da. ba zan yi abin da mutum yake so na saba Allah ya ce annabi ya ce ba haka na fahimci kyawawan ɗabi'u shine na bi shari'a annabi ya ce wanda ya fara maka magana bai ma sallama ba kada ka amsa masa wani aka da ya ganka akan hanyar abin hawa ya ce maka wai tsaya in ka tsaya sai ce tambaya yake da shi wani ya flashin ɗinka da waya Rannan wani text ya mun please call me sau hudu ina buga masa sai ce wai daga misau ne tambaya yake da shi yana da tambaya akan alwala daga misau please call me wallahi azim sa hudu yayi ban amsa ba iyalina na gefe ce don Allah malam ka dauka ka buga masa ko ba lafiya ba wai tambaya yake da shi yanzu ne kuma shikenan sai ka zai ka amsa masa bai daga cikin ladabi kuma akan alwala duk mi sau ba mai amsa tambaya akan Allah sai ka bugo mini inda ya zama dole garin ku duk arna ne ba wanda ya sani to na yayi amma kana cikin al'ummar da akwai masu amsa waye ce ka bugo mini tambayi limamin anguwar ku zai amsa maka wannan tambayar da ya faɗa haka nace to sai ran da ka samu kuɗi sai ka bugo sai na katse nace kuma ka ji tsoron Allah to gaskiya haka ɗabi'a ta take duk wanda bai da kyawun ɗabi'u wallahi al'adun ina da kaushi gare shi kuma ba zan yi abin da ɗan adam yake so ba zan yi abin da Allah yake so ne kisa duk wanda bai zo min ɗabi'a mai kyau zai ce na zo wajen wani ya share ni a'a ka saba wa ɗabi'a ta musulunci ne kuma da dama za ka ga wani ma jami'in tsaro ne sai ya zo ya tare ka yana so ya bugi cikin ka shi yasa ba na magana da mutumin da ban sani magana mai zurfi ya kawai assalamu alaikum kenan in tambaya kai in mai sauki ne na amsa wani zai tambaya ne mai hatsari kuma jami'in tsaro ne yana so ya tare ka ji me zaka ce to mun san me muke ciki shi yasa zaka kawai magana ta a takaice ne mun san kawai assalamu alaikum wa barakatuh wani ya yi complain wai in ya ganshi ko sallama nake ba na mar murmushi shine ce to a kira shi yazo sai na masa murmushi nace <laughs> nace to yanzu na maka ba shikenan ba wannan ba zai sa ai fada ba sai na maka yanzu ko yanzu kace ban maka ba sai in wani ya ce maka na marka ce ya zo a masa wannan ba matsala amma ya zo ta yadda za a masa wannan ba a faɗa a kanta na'am bismillah wahdaril kufra wa din wa din ka nisanci kafurci da kuma zagin addini ka nisanci kafirci da zagin addini ya kai dan uwa idan kana azumi kafurci. duk abin da zai bata imani mun san su akwai kalmar haka fita ka bar musulunci ka ga musulmi ka ce kai kafuri ne manzo Allah ya ce kalmar in shi ba kafiri ba za su dawo kanka man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma kaga wannan yana iya kai mutum zuwa ga kafirci akwai zagin addini shine izgili wani ya ga dan uwa da gemu haka a nan garin ya faru a watan ramadana kuma duk wasu suna azumi sai ya ce masa ka bar gemu babu ko tsari kawai ka bar wannan gemu wannan yayin ka je ka cire ma sai ce masa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan ya ce a'a wannan ba wani sunnar manzon Allah sunnar MK manzo dai wani sai a can wannan bangare ta can kudu maso yamma kaga wannan zagin addini ne zagin addini na cire mutum a musulunci idan ba za ka iya ba kar ka aibata wanda ya kawai kai fatan masa alheri wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru قد كفرتم bada imanikum Sheikh bin Baz rahimahullah yake cewa istihza'i izgili wa mai addini na cire mutum a musulunci to a cikin watan Ramadan akwai wanda yana Ramadan yana tafsiri abin da yake dukkan izgili ne ga musulunci kuma azumi ne a bakin sa yayi izgili wa gemu yayi izgili wa sutura yayi izgili wa hijabi yayi izgili wa niqabi yayi izgili ga ma wanda yake tahajjud yayi izgili ma ga wanda ke zuwa tafsiri fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma azumi ne a cikin watan ramadana kuma sai muka yi aiki da wannan dama ta fallar ramadana kuma don mu cutar da masu addini musu izgili wannan musifa ce Allah ya kare mu ko da za mu yi magana ga wanda ya sa mana a ramadana to mu kyautata lafazi kar ma wajen gyara kuskure sa ka bata lafazi ka cutar da wani ko ka bata imaninka na'am wasu al-mu'amalati ma'an nas wasu al-mu'amalati ma'an nas zai zama mafulin bihi ne wahadar din ka kauce mummunar mu'amala tare da mutane kar ka yi mummunar mu'amala muhtajjan bi siyamika yuhadhibu nufus kana mai kokarin kiyaye azumin ka saboda azumi yana tarbiyyantar da rai yana karantar da kai discipline yadda za ka yi discipline ɗin ranka yana karantar da kai da ka tarbiyyantar da ranka akan bin Allah na'am kuma azumi baya ɓata ɗabi'un mutum sai dai ya gyara masa wal kufur yukhrijul muslima min addini shi kafirci yana cire musulmi a cikin addini to kaucewa duk abin da ke da alaka da kafirci izgili batancewa masu addini bakar magana zagi mu kiyaye hatta ga wanda ya saba mana ka dauki irin ɗabi'ar ahanab bin qais rahimahullah wani ya gaishe ya ce ya ahanab anta fasik anta zalim anta munafik kai fasiki ne kai azalimi ne kai munafiki ne ya ce masa me wannan imamu sha'abi rahimahullah ne ma sai ya ce wa mutumin in kuntu kama qulta fa ghafara Allahu wa in kuntu lasta lastu kama qulta fa ghafara Allahu laka yace in yadda ka faɗa haka nake Allah ya gafarta mini idan ba haka nake ba kamun mun ƙarya ne ka mun ta malle ina roƙon Allah kai ya gafarta maka shine wala tastawil hasana wala sayyi'a